Hausawa Top TV tashar al'umma. Labari da sa shugaban kasar Najeriya ya nada sabon hafsan shugaban sojojin kasa tun bayan rasuwar wato Ibrahim tahiru mai gaskiya. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto akan wanda shugaban kasar Najeriya ya nada a mazaunin wanda zai ci gaba da jagorantar sojojin Najeriya. Aman kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa don haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku masu sauraronmu. sanin kankin kanku ne masu sauraronmu mu a kwanakin baya da suka shuɗe wato janar ibrahim attahiru shugaban sojojin najeriya suka fado a jirgi suka rasu shida wasu mutane har guda takwas waɗanda a cikin waɗannan jirgi ba a tunanin kowanne daga cikinsu ba mai gaskiya ba ne ba inda daga bisani ma ake cewa wannan mutuwa tasu akwai makarkashiya a cikinta domin irin abubuwan da wato janar ibrahim attahiru ya ɗauko wanda zai yi gyara zai kawar da dukkan wasu mugaye maciya amanar tsaron najeriya wannan ce take sawa mutane suke ganin cewa da biyu aka kifar da wannan jirgi da janar ibrahim a tahirin yake ciki yanzu dai shugaban kasar najeriya ya nada janarar faruk yahaya wato janar buhari ya nada sabon babban hafsun sojin kasar na najeriya wato janar faruk yahaya Buhari ya naɗa manjo janar Faruk Yahaya a matsayin sabon babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya. Rundunar sojojin ƙasa ta ce, ta sanar da hakan a shafinta na Twitter a yau Alhamis ɗin nan. Naɗin na zuwa ne kwana shida bayan rasuwar janar Ibrahim a tahiru mai jagorantar rundunar yaƙi mai gaskiya da riƙon amana. janar attahiru ya rasu ne a wani hatsari kamar yadda muka gaya muku na jirgin sama wanda ya ritsa da shi a kaduna da kuma wasu mutum sha daya cikin ciki har da janar wato janar janar guda uku tun bayan rasuwar manjo a tahiru 'yan najeriya suka fara tsokaci kan waɗanda ake hasashen za su mai gurbinsa kafin nadin nasa manjo janar faruk yahaya shi yake jagorantar yaƙi da boko haram a arewa maso gabashin najeriya ya taɓa riƙe mukamin kwamandan rundunar sojin ƙasa ta matakin farko kamar yadda kuke gani haka da turanci suka yi sanarwa inda aka ce shugaban ƙasar najeriya ya nada wato sabon shugaban sojojin ƙasa the commander in chief of the armed force of the Federal Republic of Nigeria, President Muhammad Buhari has appointed manjo General Faruk Yahaya as a new chief of army staff. Wato shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya zaɓi sabon wato shugaban hafsan sojojin ƙasa wato Janar Faruk Yahaya. Babu shakka wannan naɗin yana zuwa ne a yau ɗinnan kamar yadda muke baku wannan rahoto bayan mutuwar wato janar Ibrahim Atahiru. Dama dai jama'ar Najeriya ko ko mu ce ɗan Hausa yana cewa ba rabo da gwani ba samun kamar sani aiki. Muna fatan dai Allah Ubangiji ya kawo mana wato ɗauki a wannan ƙasa tamu ya sanya wannan janar wato ya haya da aka nada ya zamo ya yi koyi da irin abubuwan da wato janar ibrahim a tahiru marigayi ya ɗauko domin mutuwarsa ba ta wa 'yan najeriya daɗi ba duba da irin abubuwa na gaskiya da ya ɗauko allah ubangiji ya riko da hannun wannan sabon shugaban hafsan sojojin najeriya ya yi aiki da gaskiya to masu sauraron mu wannan shine dai ƙarshen rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu Me shi mai ra'ayinku a dangane da wannan sabon naɗi? Mun gode.